Eh, muka ce za mu yi a mahangan ahal baiti alaihi salam saboda za a ji wasu abubuwan da kila eh, ba a jin su a can baya ko kuma za a ji su amma bayan da suke ba an taba jin su amma bayan da suke ba eh, saboda kasantuwan kamar da muka ce masu gida su suka san me ke cikin gidansu so za su yi wasu ba da labari sai mutum ya ji to a shi ba haka ya sani ba ko ba to ba yana nufin kuma ya canza shi daga tarihi ba ko ya tara shi daga tarihi to ala'ayi halin shi wannan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam eh, tarihi ya nuna musamman ma wanda yake mashahuri tsakanin malaman imamiya aka ce malaman imamiya su ne waɗanda ke koyi da gidan annabi eh, kuma suna bin madarasa ko makaranta ta imama eh, wadda manzo Allah ce al'ayyin matu min ba'adi izna ashara imamai baya na goma sha biyu ne to wayanda suke riko da wannan koyarwar ta manzan Allah da wannan imaman guda goma sha biyu to su ake ce ma imamiya eh, akan ce masu shi'a shi'a imamiya wato magoya baya shi'a kalman shi'a shi magoya baya yake nufi magoya baya ko jama'a to wayannan magoya baya wayanda suke itikadi da wannan hadisi na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda suka yi riko da wannan hadisi na manzan Allah cewa al'aimatu min ba'di ithna ashara ko al-khulafa'u min ba'di ithna ashara saboda ka sai zama su su ne imamiyya ja ce imamiyya kawai an wuce to su ake nufi in ja ce a imamiyya su ake nufi ko ce shi a ja'fariyya to dai har har wayo su ake nufi saboda imamu Ja'far Sadiq ɗaya daga cikin a'imma din alaihi salam wanda a lokacinsa ne eh, karantarwa gidan ahlul ta kai ƙololuwanta eh, almajirai suka yawaita aka samu bunƙasan ilimin gidan annabi sai aka danganta eh, makarantar zuwa gare shi sai ana cewa ja'afariya kamar yadda akan ce malikiya kasantuwan ilimin an samu daga malik ne ko fatawoyi an samu daga malik ne ko shafi'iya daga shafi'i to haka akan ce ja'afariya shi'a ja'afariya ko imamiya wannan wannan ya wannan kamar dan karin eh, haske ne to abin da yake sannan ne wanda kowa ya fi sani a cikin wa'annan malamai an haifi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ranar 17 ga watan wato ainihin Rabiul Awwal 17 wannan shine mashuhuri wato kaga akwai akwai zancen da kila ba mashhuri bane kuma a cikin dai wannan makaranta din Eh, majalisi babban malami eh, allama majalisi wanda yake da littafi na biharul anwar wanda kuma ya sama wanda ya sama da da juz'i 100 juz'i an ce juz'i kamar haka wanda juz'i ɗaya kenan to irin wannan guda 100 har da goma ya rubuta biharul anwar to shi daga cikin abin da yake cewa eh, ijima'i ma ne don akwai bambanci tsakanin mashhuri da ijima'i da ittifaki idan aka ce ittifaki waɗansu ne kila suka haɗu suka yarda da haka idan an ce ijma'i kuma kowa ba wanda ya fita daga ciki kowa yana ciki ko an ce mashhuri waɗanda suka fi yawa ko wanda suka fi wanda suka fi rinjaye kamar ka ce misali 90 bisa ɗari wanda a ce masa mashhuri in aka ce kuma ittifaki tayawa wasu ɗaiɗaiku ne mashahurai suka haɗu akan haka abun yake in aka ce kuma wato ainihin Eh, mashuri wanda mutane suka fi sani mafi yawan mutane suka fi sani an gane ai ijma'i wanda kowa da kowa ya haɗu cewa ai eh, ba wani gefe duk an haɗu an yadda haka nan ne shi to shi ya ce akwai ma ijma'i akan wannan wato tsakanin malaman imamiyya eh, wa zakara kasar ulama sunna athani ashara min shahar al-mazkur amma makarantan ahlus sunnati wal jama'a suna cewa sha ga wata ne ga wata ne Eh, kuma wasu daga cikin malaman imamiya din su ma sun tafi akan wannan mahanga din kaman a shehul kulaini mai littafin kafi a cikin wannan wato ainihin babi din da ma wasu manya-manyan malamai na malaman shi'a eh, wato kenan kaga duk shi yasa ce mashhur akwai muƙabilin mashhur wanda su kuma yan kaɗan ne amma su kuma ga su suka ce sha biyu ga wata ne wanda kuma in ka dawo cikin sunna shi kuma shine mashahuri kuma su kuma a bangaren sunna shine sha biyu ga wata shine mashahuri kamar da sha bakwai ga wata shi yasa imamu kuma ina Allah kara masa rahama da yarda sai ya sai ya ce to daga sha biyu ga wata zuwa sha bakwai ga wata sunansa makon haɗin kai sai za ga yi to kowane malamai daga kowace fahimta shafi'iya kake malikiya kake eh, abin nan kadiriya kake tijaniya kake duk a zo a haɗu kowa ya bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta mahangansu da abin da ya fahimta taro ne gagarumi wanda yanzu ya gama duniya ana yi nan alhamdulillahi malamin mu a ya zazzaki hafizahullah ya asasa wannan sama da shekara goma sha ana yin wannan yanzu za ka ga cewa duk shekara akan gayyato malamai daga kowane bangare yanzu ma har da ma kaman kiristoci akan ce su zo su ma su tofa albarkacin bakin su su yi bayani akan abin da suka sani dangane da wato ainihin eh, matsayin wannan wato ainihin addini na musulunci da matsayin wannan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bisa ga wato ainihin ilimin da suke da shi ko wani mai kama da haka ko dai su tofa albarkacin bakin su alal saboda dai a samu kusanta juna eh, sai aka ce masa makon haɗin kai makon haɗin kai ba yana nufin in an haɗu ba eh, dan tijjaniya ya koma dan shi'a ko dan shi'a ya koma dan tijaniya ko dan kadiriya ya koma shi'a ko dan shi'a ya koma kadiriya ba shine ma'anan ba ko kirista ya zama ya dawo mm, ya canza addininsa ba shi ne addini an bar ma mutum zaɓin ƙashin kansa ne da hankalinsa da gamsuwarsa ya canza in yana bukata la'ikira ikraha ba a tirsasa ma'anan wannan ma'anan shi haɗin kai shine kowa ya faɗi fahimtarsa kowa ya ji fahimtar kowa ta inda yake in ka tashi magana ka san cewa wane fahimtar saka za ba ka shiga wannan area din ba ballanta na ka bata masa rai ko ka soki abin da yake ko ka faɗi abin da ba daidai ba a dangane da nasa fahimta kai ma ka tashi ka faɗi fahimtar ka ita inda yake in ya tashi magana ya zo daidai nan zai kewaye maka kai ma ba zai shigo ballanta na a samu rigima tsakanin musulmi to sai zama kaman wato ya haɗa fahimtar mu wato haɗuwan fahimtar musulmi shine ma'anan wannan ko ba lura ba ala ayi halin Eh, wannan dai ya riga ya zauna makon haɗin kai ya riga ya zauna cewa akan haɗu tsakanin masu fahimta daban-daban su zo kowa ya faɗi bayanansa ai magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin rayuwarsa gaskiyarsa ranar haihuwarsa, eh, yaƙe-yaƙensa eh, jakadunsa tasirinsa a cikin al'umma alƙur'anin da ya zo mana da shi abubuwa da yawa mu'amalolinsa ibadodinsa adab nasa komai to wannan kenan haka kuma kamar yadda yake mashhuri cewa an haifi manzan Allah sallallahu alaihi wa ali gab da alfijir zai keto in alfijir ya keto zai zama wayuwar garin juma'a to alhamis kenan wayuwar garin juma'a aka haife shi a wannan wato ainihin rana ah, a lokacin da ashabul fili suka zo za su rusa ɗakin ka'aba za mu yi bayani akan wannan insha Allah lokaci ya bamu ah, Allah ta'ala ya sauka musu da duwar watsai ya kawar da su